Karfe 5 da minti 45 Sido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausawa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa yanzu haka an samu kullar cutar sankarau a yankunan jihar Doso da Tawa haka kuma wannan cutar ta yi sanadin rasa rayukan waɗansu mutane. cibiyar kula da ajiyar jini ta asibitin zandar tana fama da rashin jini a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana a kan abin da ya shafi saukin da aka kawo na bude iyaka tsakanin nijar da najeriya wanda ya kawo sauki ga jama'a to yanzu sai a gyara zama domin jin labarun yadda suke Yankin jihar Doso yanzu haka yana fama da ɓullar cutar sankarau a cewar ofishin daraktan kula da kiwon lafiya na jihar tuni mutane goma aka tabbatar da sun kamu an samu mutum ɗaya na farko da ke ɗauke da wannan cutar a asibitin auna na garin bani zumbu mutari hamidu shugaban sashen kula da tsare-tsaren yada labarai a ofishin daraktan kiwon lafiya na jihar doso a hirarsa da nana hadiza hassan bisa kan bincike mu da muka yi a fannin likita akwai wannan cuta a cikin garin doso kamar a jihar duka gaba daya ta, doso muna da mutum kamar hamsin da takwas a cikinsu an tabbatar da akwai goma sha biyar waɗanda suka kamu da wannan cuta amma abin da ya shahi doso gari har yanzu muna jiran sakamako ya zo mu daga yamai bisa kan ɗaukar nauyi mutum ya gidan likita ba a biyan ko dala dai an tabbatar da wannan cutar ce gare shi a nan birni akwai ta kuma can jihohi jehi jehi ana samu duk wanda ya ga yana ciwon kai ko ya ga yana masu sara ko kuma wuya na ciwo kai ya tsaya bata lokaci ya ce ta sai magani ga hanya ya sha a'a ya zo ya zo gidan likita a bincika shi a gani a sani wannan cutar ce ko ba ita bace ba Bayan jihar Doso, jihar Tawa ma tana fuskantar bullar cutar sankarau, inda yanzu haka mutane 59 ne aka tabbatar da sun kamu kuma mutane 20 suka rasa rayukansu. Dr. Abdulmumuni Abdullahi, Daraktan kiwon lafiya na jihar Tawa, a hirarsa da Idrisa Adam. lalle can wajen abin abinda dai suka kamu sun kai wajen mutum hamsin da tara e, cikin hamsin da tara nan ke wajen mutum goma sha hudu aka samu wanda suke positif a menengosi don ne da yawa kuma an samu mace-mace sosai saboda an kai samun matasuwa wanda ya kai kusan mutum goma sha biyu haka yankin madawa a balak ma lalle shi ma wanda muka samu menengosi ki ne shi ma abu ya kai kusan mutum ashirin dai da suka kamu kuma an samu mace-mace na yara wajen hudu to lalle dai ba a cewa ya tsaya can tunda ana samu can jehi-jehi a samu nan ma za a samu uku keta a samu ana samu ɗaiɗai ko ina inda dai ta hi kamari waɗannan jiha biyu ne matakai na farko wanda aka ɗauka shine mun yi zagaye tare da abu shugabannin mu na minister na direction ta lut contre les epidemies wadda ake cewa DSR mun ta yi madawa mun yi kwana uku can muna zagaye muna waye ma al'umma kai tranche dash kin da ta hi yawa yara masu shekara hudu zuwa goma sha hudu ana samu mayya kamar zuwa shekara ashirin mai sai dai ba su da yawa A cikin wannan lokaci na azumi ana fuskantar rashin waɗanda suke ba da jini a gurin ajiyar jini na asibitin Zandar. Kowane wuni ana buƙatar jakar jini hamsin ne domin marasa lafiya masu buƙatar jini. Isufu Bori ɗan Lele shugaban sashen da ake ajiyar jini a asibitin Zandar a hirarsa da Ali Keta. Avant le début du carême, Kamin shekaru azumi mukan yi amsar jini domin rigakafi ga wasu cututtuka waɗanda ke da buƙatar taimakon gaggawa. Shi yasa bana ma mun yi, amma kamar ko da yaushe ba sa isa. Mun karɓi jini wajen sojawa, wajen ɗalibai, ƙungiyoyi, kulobobi daban-daban. Amma duk da haka zan iya tabbatar muku da ba sa isa. Amma muna yin iya ƙoƙarin wajen ganin mun biya buƙatun jama'a. Idan mutane suka karɓi leda ɗaya ko biyu muna ce musu su dawo su maye gurbin nan. Amma da yawa ba sa dawowa. Bakin leda hamsin ga ini gini ne muke mm, tsayawa yanzu duka duka da kyar muke samun mutane 20 da ke zauwa su ba da jini kenan kun ga rashin taruwa kawai yake yi rashin ledodi 20 zuwa talatin kuma wai zancen bankin jini nake muku mutane gani suke yi yan sa kai biyar ko goma da ke zawa su ba da jinin su ga ini suna isa idan aka ce mutane hamsin ne ke da bukata kun ga masu bayar wannan biyar ko goma ga ini ba sa isa Shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Chani a jiya ya yi wata tattaunawa ta waya tarho da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin kamar yadda jaridar Le Sahel ta ruwaito. Shugabannin ƙasashen biyu sun yi magana ne a kan ƙarfafa hulɗar tsaro domin tunkarar barazanar kai hare-haren ta'addanci a yankin Sahel. Sannan sun yi magana bisa batun wani tsari na aiki tsakanin ƙasashen biyu. amma ba tare da cikakken bayani ba. A ɗaya sashen Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zen a jiya ya yi wata ganawa da tawagar Babban Bankin Afirka ta Yamma Besiyawo da kuma ƙungiyar haɗin kai na kuɗin sefa bai ɗaya cewa da yimuwa a ƙarƙashin jagorancin Jibril jiya daraktan harkokin ba da kwangila tattaunawa ta mayar da hankali akan kimanta batun ba da kwangila a Niger a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar INP. A ɗaya sashen bayan sake buɗe iyaka tsakanin Niger da Najeriya. magajin garin birnin kwani ya yi kira da jama'a da su kiyaye shiga najeriya ta barauniyar hanya domin gudun fadawa hannu masu garkuwa da mutane abdulmamidu magajin garin birnin kwani a hirarsa da asuma musa arzika tun sa'ad da an ka ruhe ta kiran da muka yi mu dai a bude iyaka tsakanin kwanni da illela tunda duk abin da ya shahe mu nan bukatocin mu muna taya illela mu yan illela suna zakkuwa nan su ba su yi tasu in likita ne in mina na to sai mu yi ma Allah godiya kuma abin horin ciki ne paske abu ne wanda mutanen mu duk kowa ranar nan ta da shi ka jira paske da babu iyakan nan muna shiga Najeriya amma sai kai bebe can muke mun ga yanda mutane ke zirgani a bisa gare ta sai mu yi hamdala dama abin da ka sa mutane su kewaya da an liƙe ne to yanzu tunda an bude mutane kamata ya ce duk wanda zai bi tunda ba wani matsala bude take hanya kenan babu wani shakku in ka saki hanya ka ta kabbi daji to waɗanga masu ɗauke mutane kaga in sun kuma caɓe mutum kaga abu ya zama matsala kowa shi mai kadda hankalin shi bisa ga iyakan na a bita inda in ka bita kana ta mahadde lahiyar ka an yi garantir ɗinta an yi zan ta ga jami'an tsaro ga komi amma kewaye hatsari gare shi A tsawon wannan wata na azumi jama'a suna amfani da ganyen zogale sosai inda ganye ne mai matuƙar sinadaran gina jiki a cewar ƙwararren masanin cimaka Abdulrazak Bello a hirarsa da Hassan Nuru Abdulrahman. Cin zogale yana da kyau sosai ga mai azumi, don shi wannan hakin yana maganin wasu cututtuka kai tsaye da kuma ta wasu fannuka daban-daban. Cututtuka irin waɗanda suka shafi zuciya ko kuma cutar siga, ana kuma amfani da shi wajen magance ciwon ciki, saboda yana ɗauke da sinadarin da ake ce ma fibir. Cin hakin zogale da yawa baya da wani haɗari ga masu azumi, sai dai kamar yadda kuka ji na faɗa baya ɗauke da sinadarai masu ƙara kuzari. Kenan ko da ka ci zogale da yawa, za ka samu waɗancan sinadaran abubuwan da na riga na faɗa amma banda masu ƙara kuzari kun su masu ƙara kuzarin su aka fi so ma mai azumi kenan idan cin wannan zogalen bai shafi cin abubuwan da ke ɗauke da sinadaran ƙara kuzari kamar su hatsi da su dankali kenan babu wata matsala ko da mutum ya ci da yawa ko kaɗan. A Senegal duka da yake ba a ba da sakamakon zaben shugabancin ƙasar da aka gudanar ba a hukumance, amma babu ko shakka an bayyana nasarar ɗan takara Basiru Fai. Tuni Amadu Ba wanda ya yi takara da shi da kuma shugaban ƙasa mai barin gado Makisal suka yi masa barka a jawabin da ya yi a maraita ranar Litinin shugaban ƙasa Senegal na biyar. ya ce yana shirye na ƙarfafa hulɗa da ƙasashen yankin sahel da kuma aiki tare domin dawowar su a cikin ƙungiyar CDAO. A cikin tsarin ranakun FIFA, 'yan wasan ƙwallon ƙafa na MENA na ƙasar Nijar a jiya sun taka leda da 'yan wasan Burkina Faso. inda suka tashi kunnen doki a wasan da suka buga a yayin fitowarsu ta ranar 22 ga watan maris 'yan wasan ƙasar niger sun sha ƙasa a gaban 'yan wasan togo inda suka tashi da ci biyu da ɗaya Badu Zaki mai bada horo ga 'yan wasan ƙasar Nijar ya yi wa Salamatu Kadiri ƙarin bayani. Kullum ana maganar buga wasan ƙwallo na ƙawance, don ba 'yan wasa damar su nuna su 'Yan wasan sun yi wasa sosai, ko da yake suna da 'yan matsaloli, ba su da nutsuwa sosai, sun yi tabarin kwallo yana huce su. Sun sha samun damammaki da yawa, amma sai suka bari suka huce su, aka rinka kuma sa musu kwallo. Duk da haka sun yi kokari. Za mu sake duba inda suke da kurakurai sai a gyara zuwa gaba amma gaskiya sun yi wasa mai kyau. yanzu kuwa sai a ƙara gyara zama domin jin cikakken mu na yau. Yayi fiye da watanni bakwai da iyaka tsakanin Nijar da Najeriya ta kasance a rufe tun bayan juyin mulki na ƙasar Nijar sai a ranar 22 ga watan Maris hukumomin soja na ƙasar Nijar suka sanar da sake buɗe iyaka wanda buɗe iyakar ya kawo wa ƙasashen biyu sauƙi. Balkisa Sidi ta leƙa a iyaka Tunga Jado da ke cikin gundumar Gaya ga fasarar rahotanta. Muna ranar Lahadi 24 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 da safe a tashar bincike da ke Tunga Jado mai tazarar kilomita 30 da Gaya. Wannan tashar bincike mai iyaka a wani lokaci ba mutane fiye da watanni bakwai amma ta farfado tun ranar Asabar. Masu tuwa daga Nijar cikin ƙananan basa ko bisa kabu-kabu suna gabatar da kansu a ofishin 'yan sanda kan iyaka domin su samu izinin zuwa kasuwa mai ci ta Kamba da ke Nijeriya. Je na cikin jin daɗi da an ka buɗe iyaka in mun zo sai mu wuce ba matsala haka ya yi ce kwarai Allah ya taya mu. Na biya kuɗin mota ne kawai don in zo in karra da idanuwa na dala arba'in ne kawai na biya alhali ko lokacin da iyakar ke rihe sai mun biya jikka guda sannan kuma wurin ketarawar ma saboda sai an shiga amalanke. tunda hanyar ruwa gare ta. Kayan buɗe wannan iyaka masu shige da fice na Najeriya da na Nijar suna amfani da baroniyar hanya amma wannan buɗewa ta kawo alheri ganin cewa masu kabu-kabu suna kai da kawo. Ibrahim abashi. Gaskiya muna matuƙar jin daɗi. Yau ranar kasuwar Kamba ce don haka ne muka ɗauko fasinja a nan Kamba. Farin ciki guda ne ake gani ga wannan 'yan Najeriya da ta hito daga Sokoto da kayayyakinta a hannu. uku. uku. A mun ji daɗi dai, mun ji daɗi alhamdulillah. Nijar ta bude iyakokin nata amma har yanzu akwai matakan tsaro kan iyaka bukatar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Nijar ta bukata amma duk da haka baya bata ran sakatare jiran na ƙungiyar masu kabu-kabu ta gaya da kuma wannan 'yan kasuwa ta Nijar. Wallahi mun ji daɗi kwarai talakawa sun yi wahala lallai a doki matakai mu ma muna siki mu durobobi mu ce mun ga mutum da bamu yadda yarda da shi ba muna iya deklare. wallahi akwai sauyi don me yasa akwai sojoji suna ga kokarin su ubangiji Allah ya kare su Allah ya tsare su bisa kan aikin su sai dai ba haka bane ga malam fusola direba kan hanyar kamba gaya babu hanyar kwarai ko ma'aikata sun yi yawa ga dashi suna ta ansa kuɗi ga direbawa eh yanzu tsaro ya yi gaskiya amma dai kabili da ma'aikata dai suna nan ga daji kuɗin mu da suka ta ansa big man duk da karuwar bincike masu shige da fice sun yi amina kan buɗe wannan iyaka tare da najeriya da ke ba su damar farfaɗo da harkokin tattalin arzikin su da kuma kawo sauƙi ga al'ummar da ke wurin. da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.